da aka ambaci wannan abu mai ban sha'awa kuma wallahi gaskiya ne magidanta mu lura da bayan da zamu yi hmm. da aka ambaci nadama sai ce mata suka siya da ya ɗauko nadama digi digi sai ake tuwaye suka sai da dama ce mata hmm. eh mata ita mace da ma haka aka yi ta ɗan nadama kullum cikin da na sani da na sani ciki to abinda idan na magidanci bai fahimci wannan ba sai ga ko ka zama mai auri saki hmm. ko kullum cikin dukan mata ko kullum cikin fada ita mace matsalar ta kawai a ce ai matar matan na tuba ta rasa miji ake cewa ko eh. to duk inda ita matsalar mace a ce ba ta kasa cewa ya hakuri ya hakuri ma da Allah musu nauyi kwarai da gaske eh, to wallahi da Allah zai ni'imta ta da kalmar nan cewa ya hakuri ma diya da hmm. Allah to ai ni ba mata take bacci ba shi kai nake ba dole yi kuskure ba to ai ni daga awazar ka aka aka halice ne ai dole ne ka sabe da a karkace ko to kai ne jagora na da haka dan nayi ba daidai ba menene dama ai in ni halice dan in yi ba daidai ba ne ka gane wannan magana hakkin ka ne kai namiji ka zama kai ne jagora wanda zaka dawo ita a saiti ita mace an yi ta dan ta na dama ne kuma ka fahimci haka eh haka dole ne ma ai da a awala kuma mafi ta sama da ita aka halice su mata su kuma ba za su gushe a karkace ba annabi ce in zaka ji daɗi da su ka daɗi su in zaka yi aure ka aure mace ka aure mace hmm. amma magana ka ce sai mace ta zama kamar ka to ga sai wannan kana bata maka ka lokaci ne a ce sai an yi ma abin da ah, wani wani ka ce mace kamar namiji a wannan ba wannan ba labu gaskiya bane hmm. ai su kunna na isatun fil aql wad din ah. su mata ai suna da tawaya na hankali hmm. kuma suna da tawaya na addini hankalin su ba kamar hankalin maza ba ne to sun yadda su malam da wannan tawayar tasu to ko sai da ai A yadda ilimi shi yasa su ma lokaci suke tuburewa su ce su sun san komai sai kamata a ce ka lankwasa sai da kake so ba ai ita mace ba ta yi tsayuwa da da sai ta jingina ɗa namiji hmm. dole ne haka Allah ya kera halittar ai magana ne na ana magana akan asas ne tun da aka gina ita mace tun ran gini ran zane haka Allah ya kera halitta ita mace ba ta iya tsaya da kafafunta ba ta da namiji ba so don haka dole tana bakato ga wani abu wanda zai tsaya mata ga lamurranta tunaninta tana da rauni a tunani ita mace ita mafi yawan mace tunaninta a tafi hannunta yake ba ta cika yin tunanin abin da ke gaba ba hmm. ita abin da ya zo mata a yanzu to shi yasa take yin nadama to kai kuma a ka'ida na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aratta an taf'al amran tadabbar aqibatahu fa in kana kaidan famdi wa in kana sharran fantahi duk lokacin da kake so ka aikata kowanne irin al'amari ne da na kira annabi ya fara duk lokacin da kake so ka aikata kowane irin lamari ne a rayuwarka annabi ya ce ka yi tadabburin abin da zai biyo maka baya abin da in na yi kaza menene mm. in na gaya mijina kaza menene mm. in na fita me zai faru mm. in na yi kaza menene in ya gani da wance menene in na yi kawance da wance menene in na ci bashi menene wane ne duk irin wannan matsaloli dole ka tsaya ka yi dabburi me zai biyo maka baya annabi ya ce in dai ka yi tunani abinda da ka yi nazari sosai fa in kana khairan famdi idan abin da ya biyo maka baya sakamakon abin da ka yi nazari zai biyo maka baya ka gano cewa alheri ne sai da ce to kawai kai abin ka yi shi wa ka da sharrin fantahi idan kuma kai nazari kai nazari kai nazari ka gano cewa kai in na bi hanyar na bazan kulle ba hmm. asiri na zai tonu hmm. idan na shiga harkar nan da kashe ne za a kama ni in walakanta in hmm. tozarta zira'an mu ai to me zai sa ka shiga tun da zamu ga aiki ba kashe alewa kasa ya za a yi ka fara abin da bai da aiki ba da muke bin Allah wani mawaki ne cikin mawaƙi Hausa mm. Sani Aliyu dan dau shi ba ah, Sani Sabulu ne sai ke ah. cewa Allah Allah ya gafarta masa <laughs> sai ke cewa dan lada aka yin sallah eh. yace in ba lada a bari yafi da kake sallah ba kana nufin kana yi da dan ne mai da ubangiji yace mafi girman ibada to in ka rusu ka koma ga Allah Allah ya baka aljanna ah. ai baka sunu sallah kenan mm. awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salah sallar ce farko abin da maka hisabi shi annabi ce in ta yake komai naka ma ba wasu abin ma ba za a duba ba kai sai a shigar da kai aljanna shi yasa kowa yake sallah kuma al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin mu da wanda ba musulmi ai sallah ce fa man taraka haka kada aka kafara duk wanda baya sallah ba musulmi bane so kai ga kenan idan mutum na dabburi. Hmm. to da wuya ka same shi yana yawan yin nadama amma duk wanda baya tadabburi ko bai da lura da tadabburinsa abinda zai biyo mai ba, to su shi dake ke nadama to nadama kayan mata ce to duk wanda kaga in yayi abu mm. ya samu nadama wata rana wani amini na ne muke shi da shi babban mutum ne ba a ƙasa mm. sai yake korafi yace kaga wani abin damuwa sai in yayi abu sai a samu nadama mm. in yayi abu baya yin daidai <laughs> in yayi abu baya yin yace ba sa yin nazari in za su yi abu yace akwai wasu da ke kewaye da shi to su ne matsalarsa su ne eh, to a ah, dama shi shugaba ma da ai babban matsalar shugaba ai iya ya dubi annabi ya faɗa yace idza arada Allah bi amira khairan ja'ala hu wazira sidika hmm. in Allah ya nufin shugaba da alheri sai ya bashi fadawa na kwarai in nasiya zakarahu hmm. in ya manci wani aiki alheri sai su tuna mishi wa in zakara anahu in kuma shi da karan kansa ya cewa fa ya kamata mu yi kaza sai su karfafe shi hmm. amma idan Allah baya aka san haka da shugaba na alheri fa in ya tuna alheri ba za su tuna mishi ba su magoya baya ne in kuma shi ya tuna ba za su karfafe shi ba kaga wani yana da kyau shugabanni su ma su lura da irin waɗannan abubuwa